Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkamu da kasance a cikin shirin labaran Kaniwood daga nan tashar Hausa TV. To ba gaskiyar magana akan soyayya ta barke tsakanin Dr. Alisa Fantami da fitaccen jarumar da wata aka sani da Hadiza Aliyu Gabon. To ba inda fitaccen dan jaridan nan ya wallafa a page a profile ɗinsa na Facebook wato kan Dr. Alisa Fantami. Ya wallafa ne akan cewa fitaccen jaruma tana neman ta aure ministan sadarwa na network na social media wato kan dr alisa fantami to sai dai hakan bai faru ba tun da har yanzu ba mu ga wa'innan masoya biyun ba sun wallafa a pejin su na instagram ko kuma twitter da sauran dai social media kawai dai mun ga shine dai ya wallafa a profile ɗinsa na facebook akan cewa tabbas ma tana da bidiyon da ta yi bidiyon nan amma ba da suke shi ba to amma kusan su 'yan jarida suna da ma hanyar da su samu bidiyo ba tare da ma ya fito fili ba to amma shi ya wallafa hakan ne kuma har yanzu ba ji daga bakin masoya biyun ba to amma har yanzu fitacciyar jaridar nan wacce aka fi sani da wacce aka fi sani da mashahuriya ta wallafa ita ma ta kara cewa tabbas ta tabbatar da abin da soyayya da ta tsakanin su ta tabbatar da wannan soyayyar to amma har yanzu su masoyan ba mu ƙara ji dai sun yi magana ba kuma na san sun sun ji abin yana yawo a social media har yanzu ba su fito sun yi korafi ba akan cewa ba haka bane ba eh haka ne har yanzu ba su yi sun yi magana ba kar ku manta ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mun dinga sanar da ku da zaran mu dora sabon shirye-shiryen mu mun gode